tofa mai girma kwankwaso ya yi gawuna da mai girma ganduje wato wankin babban bargo a wani sabon faifan bidiyo da idan kuna biye da mu za mu samu ku wannan faifan bidiyon domin ku ji irin wankin babban bargo da ya masu jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri idan yau ne zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka to kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar like mun gode mai girma kwankwaso ya fitar da wani zazzafan sabon bidiyo inda yake magana akan kalubalantarsa da ake yi ko kuma kalubalantarsa da ake yi wato da gida mai kan turuwa inda ake kallon cewa suna ta rushe-rushe a cikin jihar kano wanda hakan ya sa jam'iyyar wato apc mai mulki a da wadda yanzu kuma ita ce mai adawa a jihar kano ta mai da martani akan wannan kalubalanta da take yi tabbas wannan kalubalantar jam'iyyar apc ta fara yi ta yi kira ne da wato jam'iyyar nnpp inda take nuna cewa lallai wannan rushe-rushe da take yi na gine-gine tabbas wannan rushe-rushe da take yi na gine-gine babu abin da ya haɗa sai ilata da husuma idan aka yi duba da kuma koya ma matasa sata yanzu matasa ba san me ake ni da sata ba amma yanzu sun fara zuwa suna balla shagunan mutane musamman da sunan cewa za su ɗibi ganima da inda suka ji an ce wato za a je a rushe shi to su kuma za su bi baya su je su balla wa'annan shaguna wanda hakan ke nufin cewa sun fara koya ma mutane sace-sace musamman ma idan aka yi duba da matasa zargin da jam'iyyar apc ta fara ma jam'iyyar nnpp kenan bayan wannan jam'iyyar apc ta yi to ta kalubalanci jam'iyyar wato nnpp da wannan rushe-rushe da take tana mai cewa wannan ba wani abu take yi ba illa san rusa kano domin kuwa duk wanda ya san kano ya san cibiyar kasuwanci ce amma wannan kuma rushe-rushe da ake yi ba wani ake yi masu ba illa masu kasuwanci ake ma wannan rushe-rushe to kuma duk wanda zai tafi ɓangaren kasuwanci a kano ba ƙaunar kano yake ba illa ma ya rusa ta to sai dai ya sun fahimta kamar yadda jam'iyyar wato apc ta yi to ta yi bayani a kai jam'iyyar apc dai ta kalubalanci jam'iyyar nnpp musamman akan wannan rushe-rushe da take gabatarwa lallai jam'iyyar apc ranta ya ɓaci akan wannan wato rushe-rushe da jam'iyyar nnpp take yi inda take mai kalubalantar sai dai ana kallon cewa jam'iyyar apc wato har yanzu a matakin yanzu jam'iyyar nnpp ba ta yi to ta kalubalantar kalubalanci jam'iyyar apc akan wannan kalubalanta da take yi mata ba to amma sai dai akwai faifan bidiyo wanda dr rabi'u musa kwankwasa ya fitar inda yake magana akan masallacin idi inda yake yin wani zagi wanda bai kamata a maimaita shi ba inda yake magana cewa ko da iyayensa ne a ciki to tabbas sai sun rushe wannan guri saboda haka rushe wannan guri babu gudu ba ta da baya kamar yadda Dr. Rabi'u Musa ya kwankwasa ya fara faɗi ya ce ba su fara ba don su daina kuma ba za su daina ba har sai sun cimma wato su da suke so su cimma wa wato na bata duk wani gurin da aka tabbatar da cewa na gwamnati ne to lallai za su yi kokari su dawo ma da gwamnati wannan guri ne kamar yadda Dr. Rabi'u Musa kwankwaso so ya yake bayani to sai dai a nasa bangaren abba gida gida ya gargaɗi matasa ne musamman masu zuwa suna zuwa wato da sunan ɗibar ganima a yayin da aka ce an rushe wani guri abba gida gida ya yi kira ga wa'annan matasa da cewa su kuka da kansu in ba haka ba za su fuskanci hushin hukuma ko ajiya ma tabbas an samu wasu matasa wa'inda aka kama wanda suka je da sunan za su ɗibi ganima wanda an kama su wanda tun tuni kuma hukumar 'yan sanda ta ɗauki mataki a kansu wanda kuma aka kama wata mota da cike da rurruka sannan kuma da kayan fat-fat-fat wato na irin windina haka da kuma sannan da kuma irin kaya na kofa inda aka kama wasu matasa da irin wannan kayan sannan an kama wasu matasa da kayan AC wato wanda ake cewa wanda ake cewa wato kamar fanka ta zamani inda kuma aka kama wasu matasa su kuma sun kwashi wato wasu karikitai da irin wa'annan wanda suke ɗauka da sunan ganima wannan dai abu na ɗaya daga cikin abin da ya fusata wato gwamnatin jihar Kano inda tuni ta ɗauki mataki wato akan wannan matsala da take faruwa tuni dai ake cewa wannan abubuwan da ake gabatarwa samsam baya da tushe balle makama jam'iyyar apc ne ta yi ta kalubalanci jam'iyyar wato jam'iyyar nnpp akan wannan wato abu da yake faruwa inda take mai cewa lallai wannan abubuwa da ake gabatarwa hakan na iya jefa cikin jihar kano a cikin wani hali duba da yanayin wato bangaren kasuwanci ake tabawa ba wai wani bangare ne ake tabawa ba wannan dalilin ne yasa jam'iyyar apc ta yi ta fara kalubalantar jam'iyyar nnpp ne dai jam'iyyar nnpp ta fara daukan mataki tun bayan nada wato abba gida gida a matsayin wato shine wato gwamnan jihar kano tun bayan da aka rantsar da shi wato ya fara shan kama aiki inda ya fara ruguje-ruguje abba gida gida ya fara ruguje-ruguje ne tun daga filin polo inda ya fara sauke wato wasu gine-gine na shaguna da aka gabatar wanda aka ce ya kai kimanin wato shaguna 90 da ya zubar sannan kuma ya koma wajejen daula hotel wadda an kashe wato miliyoyin kuɗi a wajejen wannan to ita ma haka ya je sa aka rushe ta haka zalika kuma abba gida gida bai tsaya a nan ba ya sa kuma an rushe wato shagunan da ke masallacin idi wato wanda aka fi sani na kusa da kowar bai wato a jihar kano wannan duk ya biyo bayan wato rushe rushe-rushen da abba gida gida ya yi wannan dai rushe-rushe da abba gida gida ya fara ya samu asali ne wanda sai dai da daddare wato zuwa sahiya mutum ya zo shagon shi sai dai iska an rushe masa wajejen cin abincinsa wani tuni wasu suka fara kwashe karikitansu waɗanda suke tunanin cewa sun sai guri ne a filin gwamnati domin gudun kar su yi asara wannan ya biyo bayan abin da ke faruwa ne a yanzu to mai sauraro kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar laki a wannan tasha tamu mai albarka domin kawo muku sabon shirye-shirye da zaran mun dora wannan tasha za ta ci gaba da kawo muku shirye-shirye waɗanda za su ƙayatar da ku kuma za su burge ku sannan muna godiya da irin gudunmuwar da kuke ba wannan tasha tamu mai albarka sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shiri